Hausa za ku saurara tare da ni Abubakar Rabiu Abubakar. Gwamnatin jihar Katsina ta musanta zargin cewa ta biya wasu shugabannin 'yan ta'adda ko wasu masu aikata laifuka kuɗin zuwa aikin hajji. Rahotanni sun bayyana cewa wannan na cikin wata sanarwa da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Dr. Nasir Ma'azu ya fitar a ranar Laraba 24 ga wannan wata. sanarwar ta ce bashir kurfi ne yayi wato yayi zargin a wani shiri da aka watsa a gidan talabijin na Trust TV. Gwamnatin dai ta bayyana zargin a matsayin ƙarya mara tushe tare da cewa na nufin yaudarar jama'a da rage amincewa da ƙoƙarin gwamnati da kuma hukumomin tsaro wajen yaƙi da 'yan ta'adda. Haka zalika gwamnatin ta ƙalubalanci masu yada zargin da su gabatar da hujjoji masu inganci waɗanda za a iya tabbatarwa. sanarwar ta ce gwamnati za ta iya ɗaukar matakin doka akan masu yada zargin idan ba su gabatar da wata hujja ba wacce take nuna da abin da suka faɗa haka yake wani jami'in hukumar karota mai suna yusuf isa muhammad ya yi watsi da tayin naira dubu ɗari biyar domin kyale wata mota ɗauke da giya da ya kama a jihar kano Rahoton ya bayyana cewa jami'in ya cafke motar ne a titin zuwa Hadeja cikin dare inda wato inda takardar lodin kayan motar ta nuna cewa za a kai giyar ne zuwa yankin Sabon Gari. Bayan kama motar wasu mutane sun yi ƙoƙarin baiwa jami'an kuɗi domin ya saki motar, amma ya amincewa tare da ƙin bayar da lambar asusun na bankin nasa. daga baya jami'in ya kai motar zuwa shalkwatar karota inda aka miƙa ta tare da giyar ga hukumomin hisba domin ɗaukar matakin shari'a babban kwamandan hukumar hisba ta jihar kano malam aminu daurawa ya yaba wa jami'in tare da buƙatar hukumomin karota da ta karrama shi bisa namijin ƙoƙarin da ya aikata To har yanzu dai muna jihar Kano da za a cewa gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya gayyace dukkanin zababbin da da kuma naɗaɗɗun jami'an gwamnatin jihar zuwa wata muhimmiyar ganawa a ranar Alhamis din nan. Wannan dai na cikin sanarwar da daraktan yaɗa labaransa Sunusu tura da Wakin Tofa ya fitar. sanarwar ta ce za a gudanar da ganawar ne a yau alhamis 25 ga wannan wata na yuni da misalin karfe ɗaya na rana a ɗakin taro na coronation hall da ke gidan gwamnatin kano wanda aka gayyata dai sun haɗar da 'yan majalisar dokokin jihar kano na apc shugabannin ƙananan hukumomi kwamishinoni masu ba da shawara da kuma mataimaka shugabannin hukumomin da masu ɗaukowa gwamna rahoto da sauran jami'an gwamnati sanarwar ta ce sai wato sanarwar ta ce sai tilas waɗanda aka gayyata su zo da katin shaidar aiki domin samun damar shiga wurin ganawar ba bayyana batutuwan da za a tattauna ba amma dai ana hasashen za a tattauna batutuwa masu muhimmanci a yayin wannan tattaunawa tunanin kuma za a ji cewa hukumar efcc na shirin gurfanar da shugaban ƙungiyar miyatta allah kautal hore Bello Badejo a gaban Babbar Kotun Tarayya da ke Abuja. Rahoton ya nuna cewa za a gurfanar da shi ne bisa zargin hannu a harkokin tallafawa ta'addanci da kuma almandahanar kuɗi da suka kai kimanin dala miliyan 200 har da ɗoriya. A saƙon da ta fitar a shafinta na Facebook hukumar EFCC ta shigar da tuhume-tuhume guda goma sha biyu a kansa a ranar 22 ga watan Yuni. afcc dai ta zarge shi da karɓa da kuma mallakar manyan kuɗin ƙasashen waje da ake zargin sun samo asali ne daga ayyukan da suka saba wa doka wanda ya ci karo da tanade-tanaden dokokin hana almundahana na shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2022 a wata sanarwa da mai magana da yawon efcc dele wale ya fitar a ranar laraba ya ce ana sa ran badejo zai gurbana a kotu domin amsa laifafukan da ake tuhumarsa da su da zarar an sanya ranar fara shari'a. efcc dai ta ce badeja ya karbi kuɗi masu yawa a wajen tsohon akanta janar na jihar bauchi sa'idu abubakar ba tare da an bi hanyar da ta kamata ba musamman cibiyar kuɗi kamar yadda doka ta tanada ɗaya daga cikin tuhume-tuhumen ya ce a ranar 11 ga watan janairun 2022 badeja ya karbi dala 100 tsabar kuɗi daga sa'ida Abubakar a Abuja adadin da ya zarce iyakar kuɗin da doka ta amince a yi ma'amala da su a hannu. Hausa ake saurara da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu, kazalika za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sadarwa kamar Facebook da Instagram da dukkanin sauran platform. To barkanmu da dawowa kashi na farko aka saurara na labaran yanzu kuma kashi na biyu zai ɗora. Majalisar Dattawan Ƙasar Najeriya ta amince da gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya da zai ba da damar kafa rundunar 'yan sandan jihohi a ƙasar. Matakin ya kasance ɗaya daga cikin manyan sauye-sauye da ake jira na tsarin tsaro, musamman a daidai lokacin da ake fama da ƙalubalen 'yan bindiga, satar mutane da sauran matsalolin tsaro a sassa daban-daban na faɗin Najeriya. wani sananne mai amfani da kafafen sada zamanta imran muhammad ne ya wallafa labarin na amincewa da majalisar dattawan ta yi a shafin x amincewar majalisar na zuwa ne bayan da shugaban kasa bola ahmad tinubu ya mika mata bukatar kafa rundunar 'yan sandan jihohi a fadin najeriya shugaban masu rinjaye na majalisar da ta sanata ope mibami dele shine ya gabatar da bukatar dakatar da wasu dokokin majalisa domin hanzarta duba ƙudiri da tinubu ya gabatar yayin da yake jagorantar muhawara kan ƙudirin bamidele ya ce manufarsa ita ce samar da rundunar 'yan sandan jihohi tare da ci gaba da kasancewa rundunar 'yan sandan tarayya mai ƙarfi har wa yau ya bayyana cewa ƙudirin ya tanadi kafa kwamitocin kula da aikin 'yan sandan jihohi masu zaman kansu ƙa'idojin aikin 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya da kuma matakan tabbatar da gaskiya da hana amfani da iko wanda yake ba daidai ba. To daga jihar Jigawa kuma za ji cewa manoma a jihar Jigawa sun bayyana damuwa akan yadda rashin samun isasshen ruwan sama ke nakasa shukar da suka yi. Har abin ya fara jefa musu fargabar yadda noman bana zai kasance a yankin nasu. Yanzu haka dai manoma a wasu wurare a jihar Jigawa na ganin irin abin na damun su matuƙa inda suke ganin ya kamata a yi roƙon ruwa domin kuwa yayin da ake ta ruwan sama a wasu wuraren wasu wuraren kuwa suna fama da ƙamfarsa wani manomi da matsalar ta shafa a yankin ƙaramar hukumar dutse ya tabbatar da cewa abin yana matuƙar ɗaure masu kai haka zalika kuma suna roƙon allah allah ya kawo ruwa domin dai a samu shuka ta yi kyau kamar yadda ya kamata ta daga fannin wasanni kuwa fannin wasan timula za a ji cewa mai tsaron raga scotland angus gun na iya komawa manchester united idan har nottingham forest suka ƙi dan wasan manchester city dai na son ɗauko dan wasan faransa malo daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta chelsea daga bangaren ƙungiyar kwallon kafa kwata arsenal za a ji cewa arsenal din za ta ci gaba da neman dan wasan aston villa wato moga duk da cewa villa ba ta son siyar da dan wasan na ingila haka zalika ƙungiyar kwallon kafa ta everton ta fara yunkurin siyan dan wasan ingila da west ham wato jared bowen To da labarin wasannin ne muka kawo ƙarshen labaran 360 a daidai wannan lokaci. amma kafin mai sallama ga bitar muhimman kanin labaran da aka rigaya aka je tun da farko tun da fari da kun ji cewa gwamnatin jihar katsina ta ce za ta ɗauki matakin shari'a akan dukkanin waɗanda suke zarginta da ɗaukar nauyin 'yan ta'adda zuwa aikin hajjin bana a cikin labaran harwa yau kun ji cewa gwamnatin jihar kano za ta zauna da dukkanin makarraban gwamnatin jihar a yau alhamis domin wata tattaunawa mai muhimmanci a cikin labaran dai kun ji cewa hukumar fcc za ta gurfanar da shugaban kungiyar mai ta'alla wato badejo kaldal hori bisa zarginsa da badakala wasu kuɗaɗe a kanin labarin namu na ƙarshe kun ji cewa jihar jigawa manoma a jihar na ta kokawa bisa ƙarancin ruwan sama wanda ake fuskanta a wannan damuna ta bana a madadin kowa da kowa bisa shugabancin wannan tasha tamu mai albarka hausa abubakar rabi abubakar na ke cewa mu ci gaba da bibiyar wannan tasha mai albarka domin samun sahihan labarai waɗanda suke da jibi da kowane ɓangare wasu alaikum wa rahmatullah